الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kamu mu da saduwa a wannan masallaci na anas na abubakar tafawa balewa da ke nan jami'ar acbu da ke bauchi a yau goma ga watan al-muharram shekara ta 1447 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da biyar ga watan bakwai shekara ta 2025 miladiya yau da yardar Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin darussan littafin al-muharrar fil hadith na الإمام المحدث محمد بن al الهادي المقدسي الله يمسه rahama. wannan kuma shine zai zama darasi na 97 bakwai idan ba ku manta ba a karatu na baya wanda har yanzu muna cikin sifatu sala mun karanta hadisin da ke magana akan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi idan ya tashi ya zauna tsakanin sujada guda biyu wannan addu'a wadda take da lafazi guda biyar na kalmomin addu'a رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني mun bayani a kan su sukunin shahin su da abin da suke nufi da kuma hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa su a matsayin addu'a a cikin sallah a tsakanin su da guda sannan kuma muka faɗi bukatar da mu kuke da ita da wannan addu'a da yadda babu wani ɗaya daga cikin mu da yawa da suka bani wani abu daga cikin bukatun da ke cikin wannan addu'a da ma abin da ya faru a cikin wata riwaya na mutu guda biyu na wajibunni da kuma warfa a warfa'ani domin karanta zuwa fa'idoji har guda takwas har guda bakwai abinda za mu tsara a kai shi ne akwai abin lura a wajen mu na ƙara imani da kuma nuna muhimmantar da aƙida da tauhidi la aka bi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da addu'a da sunan Allah ko ce Allah kuma ko ce rabbi ko Rabba wannan shi ne ladabin alqur'ani cikin alqur'ani ma haka Allah ya mace cewa mutane in za su yi addu'a su fara da Allahumma kuli Allahumma ka ce Allahumma da kuma rabbi Allah ne yake cewa ka ce kul rabbi ko wa kul rabbi sannan kuma Allah ya ja mana akan waɗanda suka gabace mu cikin annabawa cewa sun zo addu'a ga yadda suke cewa qalu rabbana to da rabbi da rabbana Allahumma da su ake buɗe addu'a darasin da ke cikin wannan shi ne yadda ɗan adam yake da tsananin bukatuwa zuwa ga ubangiji shi ba ya da ko bukatar ko ko kawai Allah a kan Allah a yi mu shi ne rayuwar musulmi kuma shi ne asalin ginshikin rayuwar shi ne abin da ke nuna cewa lallai kai bawa shi ne kai baka da komi na ka zaka da kanka kuma baka da mai yi maka wanda zaka da sunan su sai Allah Allahumma ya Allah wannan ba kawai alasabi a baki ne kadai darasin da gare mu cewa mun zo bai da mu ta tunawa da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi da tsananin bukata a wurin ubangiji zai sa ka kai ma ka kara dogara ga ubangiji kuma karka yi tunanin kowa zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai dogara ga kansa ba ba kana dogara ga wani to kai sai aka dogara ga wani ciki haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a dogara ga shi in kuntum amantu billahi fa alayhi tawakkalu in dai kuna da imani da Allah to ga Allah kadai ake tawakkali ga Allah kadai ake dogara kuma shi da kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shakkar da mutuwa in za ka yi addu'a idan ka alka fasalillah in za ka yi da kuma roƙi Allah ka ɗaya ka roƙi Allah baya son idan za ka yi addu'a ya ji sunan wani a ciki sai dai ji sunan kanta saboda shi kaɗai ne ke bayarwa idan ya zo bayarwa baya jiran wani cewa in ya bayar akwai tattalin approval din wani zaka karka faɗi sunan kowa ka faɗi sunan sa sai Allah ya ji cewa ya ina shi ne aljabbaru mutakabbir subhanahu wa ta'ala amma shi ne ya sarkata gaba da duk abin da ake haɗawa da shi da wani shi kaɗan sa ne jama'a mu koyi wannan ladabi ba kawai da wani zo a zuwa wajen bukata ba ko kafin yin mushrikai su ma in sai suka zo in suka shiga cikin damuwa su ma Allah kaɗai suke kira fa idza rakibu fil fulki da'a Allah muslimina lahu din wa idza ghashiyahum mawjun fil dhulali da'a Allah muslimina lahu din amma matsalar ita ce mutum yana cikin jin daɗi kuma zai manta da Allah to kai ka tuna da Allah a cikin damuwa da cikin jin daɗi cewa ba wanda ya cancanta a roƙe shi sai Allah kaɗai ina fata an fahimta kuma in za a roƙi Allah ya ce ya Allah don kai Allah ka mun kaza karka ce ya Allah don wani sai ka Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye ku roƙe shi ku ce don suya maka sunan nawaye na ka za ka gare shi ke koma dole yana daga cikin ma'anar Allah ba ya Allah in za ka roƙi Allah tun daga farkon addu'a ka har ka kare in dai a cikin roƙon ne shi kaɗai za ka ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati shi ma roƙon Allah ake ba ana roƙon annabi ba yana fito da matsayin Allah ne ana ce ya Allah ka yi wa manzarka salati za ka girman ya koma ga waye ga shi Allah ana roƙonsa ne ba kan yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to za ka dawo kuma ka roƙi Allah kuma ya ka shi shi wanda ake cewa Allah ya bashi za ka yi mana addu'a ana roƙon Allah ne tun daga farko har ƙarshe kuma kar ka zo ƙarewa ne ka ce don alfarman wani a don alfarman kai kai ne kaɗai ne a jama'a kun fahimci wannan sa’annan kuma wannan ita ce fa’ida ta bakwai ko? ko kuma fa’ida ta yawon fa’ida ta takwas ko? fa’ida ta tara iske lafin alfazikin duwa ibibi ya nufin auna kusan ya duk duwa lajewa da kanagowa amon jirwayoyi wanda ya zo da ƙarin wajini wanda ya zo da ƙarin wajibirni wanda ya zo da ƙarin warba'ani wannan ikhtilaful alfasin ya nuna maka cewa ya halatta ka wannan ya halatta ka wannan wancan an fahimta ko to amma abu da aka so shi ne ka hada su duka na kusa guda bakwai haka limamu nawo ya faɗa a cikin almajimu asalin wannan yiwa a cikin wannan da muka karanta Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa afini warzuqni Allah ka gafarta mun kai mun rahama ka shiryar da ni ka ba ni tauki da lafiya sannan ka azurta ni abubuwan guda nawa guda biyu sai imamu nawa ya ce to sauran guda biyu da suka zo a wannan waɗansu riwayoyin wajiburni ka haɗa ni ka ba ni ka fasi ne ma nan wajburni shi ne ni ban da shi ai wanda yake da shi shi ne mai capacity to kai ne mai komi a hannunka ni ka ban shi ne ba nan waje burni aljabar shi ne kana kare ba ka da komi sai a haɗe ka wanda aka haɗe ka ya samu capacity to waje burni Allah ka ban wannan da shi ka kuma warfa'ani Allah ka ɗaukake ni to waɗannan abubuwan duka ba ne wanda ba sa bukata to in kai zo sai ka haɗa su duka jimamin na wani ذاك سيكا كيف فدا بيانا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني هلا يسامحك حدثي امين kuma ɗaya daga cikin abin da zai sa Allah ya saurare ka akan wannan idan ka zo yin addu'a ka hararo a zuciyarka kamar a gaban ka kake kana faɗa irin daga gaske kake yi din nan cewa kana so kowace ɗaya ka faɗa ka hararo cewa rabbi musulmi sai ka tuna da laifukan ka Allah ina so ka gafarta mu lokacin da ka zo cewa hamdu sai ka tuna da duk ko an gafarta maka an farka haka ba za ka iya samun aljanna ba Allah ka zo rahama don ka samu aljanna in ka zo ka tuna cewa kowane mutum ba ta ce ne sai wanda Allah shi ne shi sai ka tuna Allah ka shirye da ni in ka tuna cewa baka da mulkin baka da ikon wani lafiya sai abin da Allah ya baka sai ka tuna da wa'azi in ka tuna da baka da arziki sai abin da Allah ya baka sai ka ce warzuquni in ka tuna da baka da capacity zai ga roƙi Allah ta ce waje Da na ka tuna da cewa kana bukatar daukaka a ƙarshe sai ka ce warba'a to abin da yake sa a karbi addu'a shi ne zuciyarka ta zama tana wurin lokacin da kake fara. an fahimta Allah ka ba ku sa'annan kuma fa'ida ta goma ya ji zulun fitaru fi hada du'a a larar da idan mutum ya gaba zai yi duka ba to karkara ta duka to mutum yana iya ce rabbi kirli rabbi kirli sai dauki na farkon tunda in ka mu gafara to akwai tsammanin ka dauki babban kaso a cikin, amma in duk aka ma da kuma ba a wanda gafara ba za ka yi cin moriyar su ba za ka ci ba amma mafi girma a cikin su duka shi ne a ce Allah ya maka gafara in Allah ya maka gafara to duk gauran da sarki to shi yasa an samu hadisin Muzaifa annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yakan ce rabbi birni rabbi birni to kai ma sai ka dauki wannan haka wasu malamai suka ce idan ana yin irin doguwar sallan nan ta qiyamul layl wanda idan ka tashi tsakanin sujada da sujada wannan addu'ar kadai in ka gama ta za ta sake ta to za ka iya ka yi sai ka sake za ka iya kuma sai ta ce rabbi gfirli rabbi gfirli rabbi gfirli ina fata an fahimta sai zama karka dauka an zauna an dade nan shuru ake yi a zikiri ake ana faɗan wannan waɗannan su ne cikin kashi wannan hadisi Allah ya amfana da mu da shi za mu je hadisi na gaba ka karanta shi hadisi na ɗari biyu da da bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وعن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري وعن أبي جعفر آه. wannan hadisin da ka kawo ne da ba hadisin abi ja'far bin razi na alqanut yawo ba ai shi da wani wani mawdu'i da aka wannan ya Jiki da ɗari biyu da hamsin da biyar wa an Malik ibn al-Huwairi an karɓo daga Malik ibn al Da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ce annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa wasallama yusalli ya zama aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah ga yadda tsarin sallar sa yake fa idza kana fi witrin min salatihi yayin da duk yazo wata gaba a cikin sallar sa ta wutiri wutiri shine abin da ba cika ba shine part number a cikin raka'o'in sa raka'a ɗaya kenan idan ya gama ta da raka'a ta uku idan ya gama lam yanhab baya miƙewa ya tashi kai tsaye daga sujada hatta ya sauya ka'idan har sai ya daidaita a zaune daga baya tsaye miƙe wani hadisi ingantacce ne imam bukhari ya rawaito shi a cikin wannan hadisi mun ji sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja Malik ibn al-Huwairi Allah ya ƙara yarda a gare shi yana mana bayani akan yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya ce a cikin sallarsa duk lokacin da ya gama raka'a ta ɗaya in zai tashi zuwa ta biyu ko ya gama ta uku in zai tashi zuwa ta hudu wadda dama ba zama a wurin to shi yakan zauna amma zama yake yi takaitacciya amma sai ya daidaita a zaune kafin ya tashi an fahimta ko wannan zaman shi ake kira jalsatul istiraha ko jilsatul istiraha jilsatul istiraha zama ne da ake yi wanda fassararta da hausa shine zaman hutu an gane ko waɗansu kuma suna ce mata jalsatu sunna zaman sunna to wannan hadisi na malik ibn al-huwairi ga abubuwan da suke kunshi a cikin sa na fa'idoji الفائدة ula الحديث يدل على مشروعية جلسة الاستراحة wannan hadisi ya nuna shar'antuwar zaman nan da ake ce jilsatul istiraha abin da ya sa mala ya kawo hadisin kenan tunda yana gaya mana siffar sallar annabi ne sallallahu alaihi sallama sai ya kawo hadisai akai. kuma ana kiranta jilsatul autar لأنها تكون بعد الأوتار في الصلاة واتفق العلماء على أن جلسة الاستراحة ليست من واجبات الصلاة amma dukkan malamai kacokan ɗinsu sun yi ittifaki cewa wannan zaman ba wajibi ba ne an yi saɓani ne a kan suna ce ko ba suna ba amma ba wanda yake wajibi فإذا تبي اختلف أهل العلم في حكم جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية وقبل النهوض إلى إلى الركعة إلى الركعة الثانية. باي متي يا جماعة سجدة تبي يا زو تاشي زو ركعة تبي shin wannan zaman menene hukuncinsa malamai sun yi saɓani A kan aiki da wannan hadisi shin za a aiki da shi a zahirinsa ko kuma a'a akwai wani dalili da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ke wannan zaman an fahimta saɓani ne kashi na manya-manyan malaman musulunci kuma kowanne daga cikinsu yana da dalilinsa magana ta farko ita ce maganar mafi yawan malamai na fiƙihu shine cewa wannan zaman ba sunna bane a cikin sallah sunna na abubuwan da ake yi in an ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kashi biyu ne akwai sunna da ake ce mata sunnatu ibada akwai sunna da ake ce mata sunnatu ada amma dukan su sunna ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunnatu ibada ita ce ai nabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda dalilin addini ne kuma ya yi ne domin ya samu lada kai ma idan kai za ka samu lada sunnatu ibada ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ne saboda yana da bukatar ta a al'adance ba yana da bukatar ta a addinance ba haka ba ya yi ne don ya samu lada ba ya yi ne saboda yanayin rayuwa na bukatun yau da kullum da al'adarsa don ko ka yi ko baka yi ba ba zai jawo maka ragi ko karuwa a cikin addini ba amma sunnatu ibada idan ka yi zai jawo maka karuwa a addini idan baka yi ba zai kawo maka raguwa bari gaya muku abin da aka yi ittifaki cewa sunnatu ibada ce idan an zo yin alola a yi bismillah wannan sunnatu menene ne ibada idan an gama alola a yi addu'a wannan sunnatu mai cece ibada idan za a yi alola a yi aswaki annabi sallallahu alaihi yana yin wannan ne saboda tsafta kadai ko saboda samun lada ana yin asuwaki ko da ba za a yi alola ba ai haka ne to amma yanzu da ya zo yin alola da kuma idan ya zo yin sallah ya sa asuwaki ya goge bakinsa wannan saboda al'ada yayi ko saboda ibada kuna fahimta da kyau abu na biyu da zan ba ku misali na abinda kowa ya yi da sunnatu ada ce ba sunnatu ibada ba shine annabi sallallahu alaihi wasallama idan an je aikin hajji da umra yana sa kayan ihrami irin wannan da muke sawa din nan fari a ƙasa fari a sama kuma ya zama iya singalalan waɗannan abun ne kaɗai mutum zai sa wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ya sa ne a matsayin sunnatu ibada kamar in ya dawo gida ma yana sa irin haka shi yana ɗaya daga cikin tsarin adonsu a lokacin ana ɗaura wannan zanin kuma a yafa wannan mayafin sai a yi rawani a sama a fita al'ada ce tasu a lokacin idan ya dawo gida ba a lokacin ihrami ba da a lokacin ihrami ya sa ta a matsayin sunnatu ibada yanzu ya dawo gida kuma fa sunnatu ada kuna fahimta da kyau yanzu mu mun sa irin wannan kayan akwai abin da ya rage mana addini saboda dama annabi sallah kuma za a ce mun saba da sunna saboda ba haka annabi yake sa kaya ba yanzu na sa babbar riga na sa hula annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake sa kaya irin yanayin sa kayansa sunnatu ibada ce ko sunnatu ada sunnatu ada don haka baya rage maka lada baya kara maka don ka sa kaya irin na suwa ne ka sa jallabiyar ka ka sa dogon rigar ka ka sa babban riga ka sa shirt ka sa waye duk iri ɗaya ne na fata an fahimta to waɗannan duka an yi ittifaki cewa sunnatu ada ce amma akwai abin da aka yi saɓani cewa shin wannan sunnatu ibada ce ko sunnatu ada na ba ku misalin wanda ba saɓani cewa sunnatu ibada kamar aswaki kafin sallah na ba ku misalin sannan kuma ta irin wannan kayan in an zo ihrami amma na baku misalin kuma wanda duk kun yarda da cewa sunnatu ada ce ko to sai aka yi sabani akan waɗansu shin sunnatu ada ce ko sunnatu ibada bari baku misali daga cikin abin da duk aka yi ittifaqi akan sunnatu ada ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tafiya da takalmi wani lokaci kan cire takalmi ya taka a ƙasa sunnatu ibada ce ko sunnatu ada sunnatu ada rigarsa akwai alini wani lokaci kan zauna da alini wani lokaci sai ya balle sai ya bari sai a rika ganin kirjinsa a waje wannan sunnatu ibada ce ko sunnatu ada sunnatu ada wani lokaci yakan ruka kansa wani lokaci ya bar kansa a buɗe sunnatu ibada ce ko sunnatu ada yakan bar gashi wani lokaci wani lokaci kuma sai ya yanke idan ya bar gashi yakan yi tsayin da har ya kwatar yakan kwanta akan kafadarsa sunnatu ibada ko sunnatu ada wannan duka sunnatu ada ce tsarin kulliyarsa ba dole bane ya zama ya dace da irin tsarin kwalliyarka a yanzu kuma bai rage maka komai ba don baka yi irinsa ba idan ya zo cin abinci shi abin da ya fi so shine asari sunnatu ada ce ko sunnatu ibada kai kama san asari din ne ba ka kai ko bai ka fi so <laughs> kuna fahimta ko sunna ce a ciyar da gida shi ya zo ciyar da gidan zai kan kawo dabino da ruwa kai kuma me zaka kawo masara da kuka haka ne wannan duka shine sunnatu ada to akwai wasu abubuwa da aka yi sabani akan shi sunnatu ada ne ko sunnatu ibada kamar sa rawani shi yana sa rawani shin yana sawa ne saboda sunnatu ibada ko kuma yana sa rawani ne saboda sunnatu ada kamar yadda rigarsa da wandonsa ba dole bane yanzu sai mun kwaikwayi yaya yake to shi rawani ma sai mun sa a matsayin lada ko kuma wannan an yi saɓani rike sanda yana rike sanda sunnatu ibada ce ko sunnatu ada ta yadda yana ma rike sandar idan ya zo yin hudu ba wannan sandar tasa amma a waje ma tana nan kuna fahimta waɗanda suka ce sunnatu ibada ce rawani da sai su ce rawani sunna ce don haka dole aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rawani kuma in kai zaka samu rada wanda kuma bai sa rawani ba bai gama cika fududi na takun inda kulli masjid waɗanda suka ɗauka riƙe sanda sunnatu ibada ce sai su ce to in an zo hudu ba lallai ka rike sanda saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba da sanda kuna fahimtar wannan to wannan shi ya jawo aka zo nan ma sai aka yi sabani sai aka ce an ga malik ibn al-huwairis ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah idan ya zo raka'a ta ɗaya zai je ta biyu in ya zo raka'a ta uku zai je ta huɗu yakan zauna kafin ya tashi a wurin ba wurin zama bane sai ce ya ganshi yana yi kuna fahimta to sai wasu malamai suka ce wannan sunnatu ada ce kun fahimta kamar yadda riƙe sanda ta zama sunnatu ada rawani ya zama sunnatu ada kuna fahimta da abinda kuma aka yi ittifaki a kansu cin abinci irin yanayin sutura sa takalmi cire takalmin da tafiya a ƙasa wannan duka sunnatu ada ce don haka sunnatu ada kuma idan ta shigo cikin sallah to ba za ka yi ta ba sai idan bukatar da ta sa annabi ya yin kai ma kana da ita bukata idan ba ka da ita ba za ka yi ba amma ko ka yi ba lada za ka samu ba saboda shi ma ba ya yi ne don ita ibada ba ce ya yi ne don al'ada yana bukata da ka ce me ya faru da yasa yake yi sai suka ce saboda lokacin da ya girma jikinsa ya lauyi. baya iya yunkura ya tashi da in ya zo tashi kawai yake ya miƙe amma da ya tsufa shekaru suka ja sai zama na duk lokacin da ya zo tashi jikinsa yana yin nauyin da zai wahala kafin ya miƙe don aka iya tashi sai ya huta shi ya ma aka kira ta jirsatul istiraha zaman hutu suka ce a sallah akwai hutawa ne kuna fahimta don aka in ya zo sai ɗan huta sai ya tashi amma ba daɗewa yake yi ba kada ya miƙe ne stress, aka ce wannan magana taku me yasa kuka faɗa suka ce akwai dalili dalilinsu na farko suka ce malik ibn al-huwairi da kansa wanda ya ruwaito wannan hadisin an fahimta ya ce wato ai shi da ya ruwaito wannan hadisin domin duk cikin sahabbai shine wanda ya ruwaito wannan amma hadisi ya inganta suka ce ai bai zo yin manzan Allah ba sallallahu alaihi sallama har ya ga sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke shirye-shiryen tafiya yakin tabuka shine yakin sa na karshe wanda karshe karshen rayuwarsa ne saura masa shekara daya yayi wafati kuna fahimta a wannan lokacin ai jikinsa yayi nauyi duk waɗanda suka ruwaito sallarsa a baya kafin Malik ibn Uwayd ba su ce yana wannan zaman ba sai shi da ya zo daga baya sai zai gan shi yana haka an yadda lalle ya gan shi yana ba wanda ya mutu amma yana yi ne saboda suna ada yana bukata ne shi sa ke zama da da baya bukata baya yi haka baya cikin sunnonin sallah yana cikin sunnonin al'ada ne idan kana bukata kai ma jikinka yayi nauyi ko ba ka da lafiya ko kana da wani ciwo a kashinka ta yadda sai ka ɗan zauna ka ɗan huta kafin ka tashi to sai ka yi in ba ka da shi to kar ka yi kun ji dalilinsu na farko dalilin su na biyu shine Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Nana Aisha Allah ya kare yarda gare ta tace lamma badana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqula kana aktsaru salatihi jalisan tace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jikinsa yayi nauyi ya kasance yawan sallarsa a zaune yake sallan nafila duk sai ta yi a zaune sallan farila tunda ba zai yi a yi a zaune ba a fassarar su kenan to shi sai a tsaye amma sai ya rika zama yana hutawa shi da manin kana aktaru salati fi jalisan wanda yana cikin sayyid muslim haka kuma abdullahi bin shafiq ya tambayi na aisha yana cikin sayyid muslim hal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa qa'id shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin zama ya taba yin sallah a zaune qalat na'am ba'da ma hasamahu an-nas bayan mutane sun dora maka nauyi ya masa yawa damuwar al'umma ta masa yawa jikinsa ya yi nauyi shekarunsa bai kai yadda da zai fara haka ba amma damuwar al'umma ta cika ta masa yawan da dole allazi an kaza zaharata da haka dole sai ya rika hutawa yana zama sai suka ce wannan shi ne dalilin da zai sa gane cewa malik ibn al da ya zo a ƙarshen rayuwarsa ya ga haka nana aisha ta ce a ƙarshen rayuwarsa yana yawan zama wannan shi ya sa kuka ga ya zauna kuna bi na kuwa matar sana na hafsa Allah ya Allah ya dagare Allah ya ƙara yarda gare ku shi ma yana cikin sayyid muslim ma ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla subhatahu qa'idan hatta kana qabla wafatihi bi'a an taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar sa ta nafila wai a zaune ba sai lokaci da ya zama sora mata shekara ɗaya ya bar duniya fa kana yusalli fi subhatihi qa'idan sai zama yana yin sallah a zaune wannan duka suna karfafa cewa ya rika yawan sallah a zaune lokacin da ya tsufa sannan yana ƙara tabbatar da cewa malik ibn rushwayd ya zagan shi a irin wannan lokacin ne sai hakan ya shafi hadda sallar farilla shi dole wa qumu lillahi qanitin amma sai ya huta kafin ya tashi an fahimta wannan maganar wannan ra'ayin shine ra'ayin masabar malikiya shine ra'ayin masabar imamu abu hanifa shine ra'ayin masabar imamu ahmad ibn a wata riwaya kuma wannan ra'ayin ya ja ibnul qayyim a cikin zadul ma'ad wannan kuma shine ra'ayin wasu daga cikin malamai namu na zamani kamar Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen da kuma waɗansu daga cikin malamai da yawa cewa suna tare da jumhur jintatul istiraha ba sunna bace ta ibada sunna ce ta al'ada duk wanda yake da ciwon baya sai rika zama duk wanda ya tsufa sai rika zama amma wanda yake da ƙarfinsa ba komi to ya tashi kawai kun ji wannan fahimta ta biyu ita ce malaman da suka ce jilsatul istiraha ce sunnatu ibada ce sunna ce ta ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta ne domin tana daga cikin sunnonin sallah kuma idan ka yi ta zaka samu lada kuma wanda bai yi ta ba bai yi laifi ba amma wanda ya yi ta kuma ya tafi da ladan sunnatu ibada wannan shine matsabar al-Imam Shafi'i da matsabar ta Shafi'iyya shine kuma riwaya daga Imam Ahmad galibi daga cikin malaman hadisi wannan shine fahimtar su wannan shine matsabar eh, eh, Dawud ibn Ali az-Zakiri wannan kuma shine fahimtar malamai da suka karba kamar al-Imam Shawkani da sheikh abdulaziz bin abdullah bin baz da kuma sheikh muhammad nasiruddin al-albani al-imam nawawi da yake dan masabar shafi'iyya ne Allah ya mata rahama ya faɗa cikin al-majmu' yace wannan sunna ce daga cikin sunnonin sallah ce kuma ra'ayi ne na wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suka fi sanin sallar annabi sallallahu da cewa shin wannan abin da yin yayi ne don gajiya ko kuma yayi ne don ta zama sunna to bihi kala malik ibn al-huwayri wa abu humayt wa abu qatada wa jama'atun min as-sahabati radiyallahu anhum wa abu qilabata wa ghayruhum min at-tabi'in su kuma sun kawo dalilai hujjar su ta farko ita ce shi wannan hadisi wannan hadisi yana martaba ta biyu ne a inganci ƙololuwa ne da inganci duk waɗanda suka ce dama ba sunna bace ba sun ce saboda hadisin yana da matsala bane hadisi kan gangariya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas yana zama nan ba wanda yake da ja a kai yana zama a raka ta daya yana zama a raka ta uku ina fata ana fahimta me yasa yake zaman shine inda sabanin yake amma kowa ya yake yana zama to waɗannan malaman sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama ne saboda sunna ce saboda ba a kawo wani abu na al'ada a shigo da shi cikin aikin ibada ina fata ana fahimta kuma annabi sallallahu alaihi shi da kansa da yake ku yi sallah irin nawa irin yadda ko ga ina yi kuma wanda ya ruwaito shine shi wannan malik ibn al-qawaid din shi ya ruwaito sallu kamar aiki guni usalli yace duk kun karbi wancan shi ya faɗa yanzu kuma da yazo sai yace to da na ganshi yana sallar da yace idan an zo yi a yi irin na sannan ga yadda yake yi yace me yasa za ku karbi da ku bar Ya yace ko me yasa za ku ce yana yi ne saboda al'ada ba saboda ibada ba ku gaya mini wani abu ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah yake yi kuka cire kuka ce wannan al'ada ce ba ibada ba sai wannan ne kadai za ku ce shi wannan al'ada ce shi ne gama idan ya san baya cikin kamara aiki muni me yasa bai zai ce ban da zaman nan ba saboda ni na gaji ne jiki na yayi nauyi tun da ya a cikin ibada kuma ya ku koya bai ce ban da wannan ba ya nuna da komi za ku koya kenan <laughs> kuna fahimta ko suka ce ga abin da zai kara bayani hadisin da yake cikin sunan daga abu kilama yace malik ibn ya zo gare mu a masallacin mu sai yace da mu wallahi inni la usalli bikum wani lokaci nakan ja ku sallah wa ma uridu sallah ba wai don ina bukatar sai na yi sallah a gaban ku ko in ja ku sallah ba walakin ni uridu an uriyakum kaifa kai rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli amma ina haka ne kawai saboda ku ga yaya na ga manzon Allah yana sallah ala qultu li abi qilaba marwayacin ta ce, sai ce da abu qilaba ya ne kaga yana sallah ce da na shi sai naga yana sallah mithla salati na haza. sai naga yana yin sallah irin yadda kaga dattijon limamin mun yana yi yana nufi limamin su amr salima amr salima kuma dama a cikin sallarsa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati al-akhirah idan ya ɗago kansa daga sujada ta ƙarshe zai miƙe tsaye fi raka'atul ula a raka ta farko da sai ya zauna sun makama kafin ya tashi Baka abinda kuka ga limamin ku yana yi din nan Malik ibn al-Huwairid da yazo sai ce bari in muku sallah irin haka ashe ba mutum ɗaya bane kawai ke yi ashe sunna ce ina fata ana fahimta sannan suka kawo kuma hadisin abu shumai a saidi ai kun san ya koyar da sallah mun karanta hadisansa a baya shi ba da zo faɗan sallar manzan Allah sallallahu alaihi ya ce summa hawa sajidan ma sana rijlahu wa ka'ada hatta a kullu 'abdin mawdi'ahu thumma nahada shi ma ya ce da annabi ya dago sallallahu alaihi Sallama sai da ya zauna har sai da kowace gaba ta koma inda take a zaune kafin ya bike fa qalu wanda suke kewa da shi suka ce eh, nan kan kai gaskiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta da kyau sai suka ce ai asali akan duk aikin manzon Allah sallallahu alaihi a cikin sallah na ne in ka ce za mu ware wannan to sai ka kirga mana kuma sai me za mu ware in ka ce ba komai sai wannan sai mu ce wannan din saboda me sannan kai ne ya kamata ka gano cewa wannan abin gajiya ne shi manzon Allah sai salama ba zai ce muku kukar ku yi ba na fata ana fahimta haka wannan shi yasa waɗannan malamai su kuma sai suka ce jisatul istirahati sunna ce a cikin sallah ba sai mutum ya tsufa ba ba sai mutum yana da gajiya ba ba sai mutum yana da wani rauni ko wani abin da zai iya hana shi miƙewa ba kowa ma zai iya ana fahimta ko fa'ida ta uku ita ce al nawawi a cikin al ya ce a wurin malaman da suka ce jinsatul istirahati sunna ce sai suka ce ya ake zaman yaushe ake kabbara shin idan daga an gama su jira in za a taso sai a ce Allahu akbar sai a zauna idan aka zo miƙewa kuma an gama da kabbara ba sai a yi shiru wannan shine ra'ayin malamai na farko ra'ayin malamai na biyu shine bayan in an zo dagowa ba za a faɗa ba ba za a yi kambara ba sai an zauna su idan aka zo za a miƙe tsaye sai a ce Allahu akbar sai zama kambaran ta miƙewa ce ba ta tashi a zauna ba wanda shine ra'ayi na nawa na biyu ra'ayi na uku shine waɗanda suka ce a yi zaman takaitacce kabbarar kuma a fara ta tun daga sujada har zuwa sama ta yadda an ka aka ce Allahu akbar kun gane magana wannan na farko Allahu akbar kafin ka tashi na biyu kuma sai ka tashi ka zauna Allahu akbar sai ka biɗi na uku ma shine Allahu akbar duka ka hada da tashin da zaman da miƙon duka a cikin kabbara Sau da zaman sai ya zama ɗan takaitacce kenan ɗan tsuguno kawai za ka ɗanyi sai ka miƙe an fahimta ko amma ibnu hajar a cikin fatul bari sai ce wannan na ukun ba dalili a kai da na farko da na biyu eh suna da suna da waje amma na ukun nan babu dalili ka cewa in tun daga tashi har zuwa a zauna har zuwa a miƙe duk ana ta kabbara <laughs> an fahimta ko to galibin malamai sun fi zaɓen na farko shi ne kai tambarar lokacin da za ka zauna saboda manzan Allah sallallahu alaihi sallama a da makaranta a baya kan biru fi kulli hafdin wa rafi kowane tashi da kowane sunkuyo yana yin tambara yanzu kuma in wannan kuma tashin ai daga sujada ne to da an taso kuma a kowannan zaman ya kamata ka taso lokacin da kake zama ne ba lokacin da za ka tashi ba. an fahimta fa'ida ta biyar idan kana bin liman idan wato idan kana bin liman amma limamin baya jinsatul istiraha shi yana cikin waɗanda suke gani ba sunnatu ibada ba ce amince dalili ne mai ƙarfi a wurin wasu malamai kuma mun faɗa a baya cewa ba wanda ya ce wajibi dama sunna ce haɗi. haka kana wurin wani da shi a wurin ta shi ba zai yi wannan ba kaga ba ka ce dole sai yayi ba ko ba ka ce bai iya sallah ta sunna ba saboda wannan dalilin to idan shi baya yi kai ya za ka yi kai za ka yi kayanka ko kuma za ka bi ka ba za ka yi ba wannan ma akwai sabanin malamai waɗansu malamai suka ce ka yi zamanka ai kai kana koyi da annabi ne sallallahu alaihi wasallam don ka kai a lokacin ba da shi kake koyi ba shi ya ƙi kai zai kai kuma suka ce saboda ai zaman ɗan kaɗan ne ba zai daɗe da har zai jawo a ce ka saba ma liman ba wannan shi ne ra'ayin al-imamu nawawi a cikin al-majmu ya ce wa in taraka al-imamu jalsata listirahati a tabi hal mahmud ko da liman bai yi ba mamu sai ya kayansa yace li annal mukhalafata fihi yasira saboda ko da za a ce ka saba ba liman liman yana bi kai kuma kana zaune ai dan kadan ne zaka bi shi bai dauki dogon lokaci ba wa dhahaba akharuna ila anna al ma'mum la yajlisuha idan lam yajlis laha al imam idan liman bai zauna ba mamu ba zai zauna ba a ra'ayin wasu malama kuma waɗannan malaman da suka ce liman idan bai zauna ba mamuwa ba zai zauna ba su suka fi yawa a cikin malaman da suka ce ita sunna ce kuna fahimta shekul islam ibn taymiya haka yace yace al-aqwa anna mutaba'at imami aula min at-takhalluf li fi'l mustahab shi abin da yafi shine ka bi limaminka ya fi maka akan ka tsaya garin neman mustahabbi limaminka kuma ya je rukuni bin liman a cikin rukuni kuma wajibi ne to garin neman mustahabbi sai ka bar wajibi kuna fahimta inda a ce zaman nan wajibi ne sai ya bari to nan ko ya bari kai sai kai amma dama zaman nan mustahabbi ne shi kuma sai bai yi ba to kai akan me za ka zauna kai ba shi kawai ba shi an fahimta ko sannan wannan kuma shine maganar الشيخ محمد بن صالح Allah الله masa رحمه a cikin asharful mumti da aka tambaye shi yake cewa mutaba'atul imami afdal ka bi limamin ka shi yafi an gane ko sai yake cewa fa in qala qa'ilu hadhihi al-jalsatu yasiratu la yahsulu biha takhallukun 'an al-imam a wani zai iya cewa to ai zaman dan kadan ne da zai sa a cewa har ka saba maliman ba yace a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wa al-musiqu salatahu a'a yace idan. inna ma ju'ila al ita li yutamma bihi fa idza kabbara fa kabbiru wa idza kaza fa kaza wannan fa'u din fa'u ta'kid ne wa yana nufi daga an yi kaza ku yi zaka idan liman yana tashi baka tashi ba ai ka saba ma hadisin ka tsaya wai zaka zauna komin karancin sa tunda fa kuma na tajin ne ana yi ne sai a je kanta yana zama ku zauna yana tashi ku tashi to idan ya tashi kai kuma sai ka dan zauna ka dan kafin ka yi ka cika yin aiki da annabi sallallahu alaihi wasallama baya tashi sai ya zauna menene hukuncinsa mustahabbi ko yin aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya tashi ku tashi shi kuma me wajibi baka wanne ne na farko wannan ne na farko baka idan liman bai yi ba ba za ka yi ba wannan kuma shi ne ra'ayin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ma da kansa Allah ya ji kansa da gafara a cikin Al-Fatawa Al-Imaratiyya an tambaye shi sai ce innal imama idza kana la ya'ti bi sunnati bi tatil istirahati fama yata'akkaru al-muqtadi anhu bal yutabi'u ce idan liman zai yi jinsatul istiraha sai limamin sa da yi ba to kar ya tsaya zai yi sai ya bi liman la'anna mutaba'atan imami wajib min wajibati salat domin bin liman wajibi ne daga cikin wajiban sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka wannan hadisi inda ma ju'ila al-imam li yutamma bihi cewa hadha hadithun azimun jiddan fi ta'kid mutaba'ati al-mubtadi bil imam walau kana akhalla ba'd walau kana akhalla bi ba'd as-sunan ko da liman ya bar wata sunnan to kai bin sa shine wajibi li'anna li'anna al-mutaba'ata awjabu bi as-sunan bin sa din nan wajibi ne kuma ya fi karfi sama da tsayawa kana neman wata sunna an fahimta da kyau zaka idan ka yi sujada tare da neman kuka yi subhana rabbiyal a'la sai ka zo kana addu'o'inka sai liman ya sabi ba za ka ci gaba da yin addu'a ba za ka bi saboda yin wannan addu'ar mustahabbi ne bin liman kuma fa wajibi ne idan liman yayi sallama sai kuma kana tahiya sai ka tsaya kana ta doguwar addu'a ka yi sallama saboda bin liman wajibi ne addu'ar kuma fa ba wajibi ba ne to haka je sai sulin siraha an fahimci wannan fa'ida ta gaba idan sallar imamu bin nasi fa alaihi an yura'iyal ma'mumin idan liman ya zo can mutane sallah shi kuma yana da ra'ayin jinsatul raha su kuma fa malam eh, Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz ya ce ya kamata kowane liman ya rika la'akari da suwaye mabunta shi sun ma san jinsatul istiraha idan sun santa sun san cewa sunna ce idan sun san cewa sunna ce sun yarda da cewa a matsabar su ita sunna ce sun gamsu yace kafin ya rika yin ta sai yace kuma ya kamata kowane liman ya koyar da mutane sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama su iya kafin ya fara musu jinsa jinsatul istiraha su san cewa sunna ce su yarda su gamsu cewa sunna ce ya fi masa akan ya zo yana zaune zai yi sunna su kuma su sa'a masa su bike saboda zai iya jawo musu su bata sallah idan ka saba ma ka a rukuni da gangan mai hukuncin sallaka sallaka ta ɓaci shi liman kuma yana neman su yi mai su yi mustahabbi sai ya hana su yin wajibi akwai fikiwa a cikin nan za ka ba daidai ba ne mutum mutanen da za su bi shi ba san cewa sunna ba ce ko kuma sun sani amma su ba ta aiki da ita ka san ba za su zauna ba to kai kar ka zauna ce ka miƙe za ba mustahabbi ne mustahabbai guda nawa kake bari yanzu wannan Allahumma filli warhamni wahdini wa afini warzuqni menene ina ce mustahabbi ne kowa ne yake yi a cikin sujada annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan Allahumma filli ay eh, subhanaka allahumma bihamdika allahumma ghfirli kowa ne yake yi wannan du'aul istifta sunna ne kowa ne yake yi in an tashi tabi Allah liman hamida wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce rabbana wa lakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ahla sana'i wal majd ahqqu ma qala al abd duk babun karanta ba kowa ne yake yin wannan eh? to ba wata sunnar da yake kawai jisatul istiraha to karkace saboda kawai kai ita suna ce dole sai kayi kuma ka jawo mutane su kuma ba su bi ka ba su je su saba ma wajibi an fahimta to sai malam bin bazu yace amma akwai shawara idan kana so sai kayi sunnar ka to ba hana ka ko da su ba za su yi ba to in ka tashi ka zauna sai kai shiru kar kai kambara ai za su zauna su jira dai ka sai ka gama zaman ka in za ka tashi ka ce Allahu akbar su kuma sun tashi su bi ka zuwa tsaye kuna fahimta wannan cewa karka yi din akan idan za ka tashi da kambara ka zauna ne haka su ba za su idan su zauna ba mai kokari shi ne sai ta sai ji tsakiya sai jira ka ka gama zaman ka shi ba zai yi ba ko bai bata sallarsa ba ta ɓaci ba shi bai ga cewa sun ba ce yanzu duk bayanin da muka yi akan sunnatu ada da sunnatu ibada nan dole sai ka gamsar da kowa ya yi da cewa sunnatu ibada ce wani shi wannan ra'ayin farkon da na faɗa ya zauna a kai kuma ba zai tashi ba to ba za ka ce a kai rigima dole akan mustahabi dole dole sai ya gane naka ba inda kan rukuni ne sai ka ce dole sai ka gane amma ba rukuni bane na fata ana fahimta to Allah ya sa mu dace zaka idan kai kaɗai kake sallah ko kana sallah a masallacin da an iya to ka zo tashi a zaune sai ka ce Allahu akbar sai kowa ya tashi shi ma ya zauna ina roƙon ku don Allah yau a tsara wannan sunan ko wanda bai taɓa yin jisatul istiraha ba yau yayi ya so gobe ya daina yau a sallan isha yana yi hakan Allah ya san in an je gobe da kai sallar ka sai karka yi amma dai tun da sunna ce kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to kai ma kai ka dana da Allah in ya so gobe in ka koma wancan ra'ayin ka. to in mutum ya san da cewa ya gaya wa mutane haka irin yadda na faɗa to sai ka tashi da kambara amma galibi za ku ga a sallah ni ba na yin kambara in tashi in zauna ko da zan yi zaman to sai na gama zaman in zan tashi in yi kambara wani bai ma san nayi ba in ya ga dama yi in ya ga dama karka yi saboda karka jawo mutane rigima akan sallah saboda dalilin mustahabbi jama'a an fahimta ma da yau kan sai gunjin Allah yadda fa'ida ta ƙarshe ita ce akwai wata fa'ida ce lafifa a koye da zune ta faɗo mu shi ne na bi wani mai sallah da ya zo sai ya yi rafkanuwa a raka ta ɗaya kuna fahimta sai tashi ya zauna sai na ce subhanallah sai ya miƙe da aka zo raka ta uku sai ya tashi kawai abinsa da aka yi kallama sai na ce a yi sujadar rafkanuwa mana sai ce a ai ɗan zaman nan bai wuce na jisatul istiraha ba da ka ya mai da ita jisatul istiraha sai na ce masa a ai ba ka yi niyyar da ta ka yi niyyar za ka zora ka ɗauka raka a ta ne za ka dole sai ka yi sujada to wannan magana ka ga tsakanin mu da shi dai to kuma bari ga muku ita ga tana a rubuce idan mutum duk wata gaba a cikin sallah niyya tana tasiri a ciki ba wai niyyar fara sallah kaɗai ba kuna ji wannan da kyau idan ka zo zama a raka'a ta idan ka zo zama a raka'a ta ɗaya da diyar da satul istiraha ba komai a kanka amma in ka zauna akan ka ɗauka raka'a ta biyu za ka yi tahiya kada zama sai ka tuna sai ka tashi to sai ka yi sujadar kam sai ka yi sujadar ba'adi saboda kai ka yi niyyar yin ta tahiya ne don haka niyyar ce take bambanta wannan ta istiraha ce ko wannan ta kuskure wannan zaman da kuskure ne kuna fahimtar wannan da kyau wannan shi ne abin da Sheikh Mansurul Bahuti ya faɗa a cikin kashaful Ka shafin ƙina cewa wato a ya ce mata musalli fi'ilan min jinsi sala kiyaman au qu'udan ko an au sujudan abdan batalan salatu ijma'an duk mutumin da ya ƙara wani abu a cikin sallah da ganganto sallah da ta ɓaci a can gaba sai ke cewa wa za da sahwa amma mutum ya ƙara da kuskure ولو كان الجلوس الذي زاده في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة كودا زمن ديي takaitacce ne wanda bai wuce irin yadda ake tattalin tsaraha ba akiba a bayan ya gama a daya bai an jalasa akiba hadith tashahhud shi ya zauna ne don ya ta tahiya ba don ya yayi tattalin tsaraha ba ya yi zuwa karshe sai yake cewa wannan sai yi sai yayi sujadar rabtaduwa ya ce idda ba a radar da sahwan saboda shi ai yayi diyar yi ta kiyami ba ya yayi diyar yi yayi jisatul istiraha ba za ka diyar ta sa dole sai ya sujada ba jama'a an fahimci wannan yace dalili shi ne hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullah ibn Mas'ud fa idza zada ar-rajulu aw naqasa fi salatihi falyasjud sajdatayn duk wanda ya kara ko ya rage a cikin sallah to lalle sai ya yi sujada rafkanwa wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito haka waɗannan su ne fa'idoji dangane da hadisin malik ibn al-huwairi kuma da shi ne muka kammala da wannan sai Allah ya mu darasi ne gaba kuma mu fara da hadisan al al a cikin sallah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda ya zama kuskure Allah ya fe mana وصلى الله وسلم وبارك على wa alihi wa اله وصحبه اجمعين والسلام alaikum wa الله